Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci sannan mu da sake haduwa ta cikin shirin lafiya jari ce tare da ni Azima Bashir Aminu daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Shirin lafiya jari ce bisa al'ada kan taɓo batutu wanda suka shafi kiwon lafiya ko kuma a lokuta da dama ya lalubo ƙalubalen da fannin lafiyar ke fuskanta don magancewa. Shirin a wannan mako ya mayar da hankali kan cutar malaria, cutar da kan tsananta a irin wannan lokaci na farkon zubar ruwan sama musamman a Najeriya, kasar da ke jagorancin yawan masu harbuwa da cutar da akalla kashi 27 na yawan masu harbuwa a duniya. Wasu alkalma sun nuna yadda ake samun masu kamuwa da malaria ko kuma zazzabin cizon sauro miliyan 51 cutar da ke kashe mutane 300 a duk shekara a kasar. Dr. Abdullahi Yahya Musa na sashen lafiyar iyali a asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano ya yi mana ƙarin haske game da cutar da kuma illar shan maganinta ba tare da gwaji ba. Ita ainihin cutar malaria wata cuta ce wadda ta yi tasiri a faɗin duniya gaba ɗaya, amma dai ta fi yin tasiri a ƙasashe irin na afirka wanda najeriya tana cikin waɗannan ƙasashe yawancin illar wannan ƙwayar cuta na malaria ya fi yawa ne a wannan ƙasashen namu na afirka musamman a tsakanin yara wanda suke ƙasa da shekara biyar da kuma mata wanda suke da ciki kuma ainihin wannan ƙwayan cutan eh, ainihin ƙudan sauro da ake ce ma female anopheles mosquito shine yakan je idan ya ciji mai wannan kwayar cutar malaria ya tsotsi jinin shi ya je ya sake cizon wani da bai da wannan kwayar cutar zai iya saka masa ainihin kwayoyin cutar wannan malaria ita kwayar cutar malaria wani abu da take da shi na ban mamaki shine tana da kamanceceniya da cututtuka da yawa cututtuka kamar irin cutar typhoid irin cuta ta mura irin cuta ta ciwon mafitsara irin cuta ta ciwon anta wato hepatitis duk sukan zo da alamomi wanda malaria ma takan bayyana su idan mutum yana da ita menene wannan alamomi alamomin nan su ne mutum zai rika zazzabi mutum kuma zai zo da kasalan jiki mutum wani lokaci za ki ga yana Eh, amai ba kakkautawa ko kuma ya kasance gudawa ta shigo rashin sha'awar cin abinci wannan su ne mafi ala eh, alamomin da ta kan bayyana idan malaria ta bayyana da wannan alamomi kuma kin ga wannan alamomi alamomi ne wanda cuta irin na mura da typhoid da infections irin na urinary tract infection na mafitsara irin ciwon kunne irin hepatitis na anta duk suna zuwa da wannan alamomin so kin ga ba abu bane wanda ko asibiti kawai mutum zai zo maka ka da wannan alamomi kawai ka ce ai malaria ne yake da shi a shi yasa in mutum ya ga yana fama da wannan alamomin abin da ya fi shi ne ya zo asibiti in ya zo asibiti likita zai masa tambayoyi kuma zai examining nashi ya duba jikinsa sannan ya rubuta masa awo na jini wanda shi ne zai tantance cewa wannan malaria ne ba wata cuta mai kamanceceniya da ita saboda ba wai in aka ce kasafai za a ci gaba da ba da magunguna kawai duk wanda ya zo da alamomi ce malaria ne a bashi akwai abin da ake ce ma resistance a magungunan malaria a wasu lokuta za a yi amfani da su kuma amma ba za su yi aiki ba saboda ana overusing nasu ko ana misusing nasu inda bai kamata ko yaushe mutum ya zo da zazzabi da amai da kasala sai a ce malaria ne a bashi magani ba tare da awo ba wannan yana encouraging abin da ake ce ma resistance resistance na nihin magunguna kwayar cuta ta saba da su har sun dina yi mata aiki yawa ta bijire musu kuma wannan ba ga malaria ba cututtuka da yawa irin kwayar cutar tb hiv da sauransu duk suna da wannan lura da yadda hukumomi ke ikirarin yaƙi da ita wannan cuta alƙalman ƙungiyoyi masu zaman kansu na nuna cewa a kowace shekara ana ci gaba da samun ƙaruwar masu fama da ita mun tuntuɓi dr abdullahi don jin ko akwai na ne a tattare da matakan yaƙi da cutar da ake ɗauka ga dai abin da yake cewa shi yaƙi da kowane irin cuta musamman cuta wadda ta kan iya yaduwa a tsakankanin mutane tana buƙatar haɗaka wato collaborative effort kenan a turanci haɗaka ta ɓangaren ɗan adam wato jama'a da suke zaune a wuri da kuma ta ɓangaren gwamnati da ɓangaren ƙungiyoyi kafin a iya cimma burin yaƙar ainihin kowace irin cuta ba ma sai cutar malaria so gaskiya yawanci abin da ya jawo rashin dacewa ta wannan fanninnikan matsaloli ne wanda sun hada da al'ummar mu. al'umma ya kamata su gane cewa ba komai bane ake daura ba gwamnati abubuwa da yawa wani lokaci sai mun yi ma zukatan mu fada mun yi ma kan mu fada eh, mun kula da muhallin mu, mun kula da yanda muke sarrafa rayuwar mu da ta mu da ta mu gaba daya yanzu misali da zan bayar shine zaki ga mutum ya zo ya gina gida a unguwa mai kyau location mai kyau amma ba zai fitar da drainage kuma kila makwabcinsa ya yi kokarin ya fitar da wannan drainage ta dalilin kin fitar da drainage din nan kwanciyar wannan ruwa rashin wucewar shi shi zai tara ainihin kwayoyin cuta iri-iri da na malaria da na komai ma kuma zai tara kwayan cutar sauro wanda wannan sauron yadda na faɗa shi ne yake haɗa wannan cuta so ta dalilin haka za ki ga cewa akwai sauro ya yi yawa a unguwanni tuni aka fara samun cunkoso a asibitocin jihar Kano saboda tsanantar cutar ta malaria. Inda mata masu juna biyu da ƙananan yara ke sahun gaba cikin jerin waɗanda wannan cuta ta malaria ke illatawa ko kuma kashewa. kowane matakai gwamnati ke ɗauka don baiwa nau'in waɗannan mutane cikakkiyar kariya tambaya kenan da muka yi wa kwamishinan lafiya na jihar kano dr aminu ibrahim tsanyawa maganar cutar malaria cutar zazzabin cizon sauro ina ga yana da kyau kwarai da gaske in yi bayani a kanta irin namijin kokarin da gwamnatin jihar kano take shekara biyu baya ta wuce zuwa kawa yanzu in aka duba alƙalin ba kuma za a tabbatar cewa an samu raguwa sosai na wannan zazzabin cizon sauro a faɗin jihar kano da kuma samun yawan mace-mace da kuma samun matsaloli daga ita kanta wannan cuta ta malaria a faɗin jihar Kano da baki daya. Gwamnatin jihar Kano ta fito da tsare-tsare na farko tsarin farko da gwamnatin jihar Kano ta fito da shi shine tabbatar da cewa an samar da wani yanayi ko kuma an shigo da wani gangami ake cewa na raba magungunan rigakafi na cizon sauro musamman ga yara ƙanana 'yan da shekara biyar wanda ake a wata hudu farkon shigowar damuna za a bi gida-gida duk yara 'yan ƙasar da shekara biyar a basu wannan magani na rigakafin cizon sauro wanda ya haifar da ɗa mai ido kuma mun ga mun ga sakamako kwalliya ta biya kuɗin sabulu an samu raguwar yara da suke suke kamuwa da wannan cuta sannan kuma an samu yanayi na rage cunkoson asibitocinmu saboda wannan cuta ta malaria. Sai dai Dakta Abdullahi Yahuza Musa ya ce a kowace shekara ana samun karuwar masu kamuwa da ita wannan cuta ta malaria duk da matakan yaƙi da ita. To a gaskiya alƙaliman eh, ƙwayar cutar malaria eh, maimakon a ce sun ragu karuwa ma ke yi. Kamar alƙaliman da ake gani a shekara a duk duniya akan samu kamar kesus kusan miliyan ɗari biyu da wani abu na ainihin cutar malaria amma kashi 80 zuwa 90 na waɗannan cases da ake samu na kamo ciwon malaria mai tsanani a ɓangaren nahiyar afirka ne musamman najeriya aka fi samun shi kuma wannan cases miliyan 200 da wani abu cikinsu akan samu akalla 600 da wani abu suna mutuwa ta eh, daga wannan cutar kwayan malaria kuma wanda suka fi mutuwa a cikin bangaren namu ne mata ne masu ciki da yara 'yan kasa da shekara biyar. Wasu alkalaman hukumar lafiya na duniya sun bayyana cewa kashi 76 cikin ɗari na al'ummar Najeriya na cikin hadarin kamuwa da ita wannan cuta. Kan hakan muka koma ga kwamishinan lafiya na jihar kanan don jin irin matakan da suke ɗauka ko kuma ɗamarar da suka yi don tunkarar ita wannan cuta. Ina son yi albishir ga al'umma jihar Kano cewa a wannan shekara da muke ciki, gwamnatin jihar Kano da kungiyoyi masu tallafawa gwamnati sama bangaren lafiya suna nan shirye-shirye domin raba gidan sauro wato long lasting insecticidal treated ne sanyin sauro wanda za a yi muna sa ran Allah da za a za a raba shi wannan wannan eh, sanyin sauro din ga al'ummar jihar Kano ga baki daya domin su kare kansu kin ga wannan zai kara karfin rigakafi ko kuma kuma zai ƙara rage yawan masu kamuwa da wannan ta ta malaria a faɗin jihar kano so muna sa ran sha Allah za a yi wannan aiki a cikin watan augusta na wannan shekarar inda za a lungu da saƙo a faɗin jihar kano a tabbatar cewa an ba gida gida an bi an wannan wannan gidan sauro a faɗin jihar Kano. To madalla duka duka kuma a nan shirin na lafiya jari ce zai da sa'aya a madadin ku masu saurare da ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI. Sunana Azima Bashir Aminu da na gabatar ke fatan Allah ya ƙara mana lafiya.